Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar BOA Afirka kan mita ɗari ɗaya da da biyu biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Alhamis 21 ga watan Nuwamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji irin kudirin da Najeriya ta ɗauka na tsaftace muhalli. Kowane mataki za ta ɗauka na daban? Za ta kawar da wato wannan ɗabi'a ta yin kashi a rariya da fitsari ko ina kasa baki ɗaya daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulaimun Barma da sharhin wasu jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran. Jami'in jakadancin Amurka Gordon Sandland ya shaidawa zaman sauraren bahasin tsige shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba cewa duk da yake shugaban ya musanta to amma da akwai sharaɗi da aka gindaya a 'yan watannin baya cewa ƙasar Ukraine ba za ta sami tallafin soji ba har sai ta buɗe wani bincike da zai taimaka wa Trump a siyasance. Jakadan na Amurka a ƙungiyar tarayyar Turai ya ba da shaida a bainar jama'a a karon farko dangane da dangantaka tsakanin tallafin soji na amurka zuwa ga ukraine da kuma binciken da zai taimaka wa trump a siyasance sunderland ya ba da gudunmuwar dala miliyan ɗaya ga bikin rantsar da trump kusan shekaru uku da suka gabata kafin trump din ya yi masa tayin mukamin a brussels tsohon hafsan soji benny gantz ya faɗa wa shugaban isra'ila reuven rivlin a jiya laraba cewa ya kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa lamarin da ya tabbatar da buƙatar 'yan ƙasar ta isra'ila su yi zaɓe karo na uku a cikin wannan shekara bayan rikicin siyasa da ya dabaibaye gwamnati dukkan 'yan majalisun dokoki suna da wa'adin kwanaki 21 domin tattauna haɗin gwiwar kafin ba da sanarwar sabon zaɓe duk ɗan majalisar ta isra'ila da ke da goyon bayan 'yan majalisa 61 ana iya naɗa shi a matsayin shugaban ƙasa wannan ne kuma karon farko a tarihin ƙasar da 'yan takarar da shugaban kasa ya wakilta suka kasa a kafa gwamnati turkatukar siyasa ta soma ne bayan gudanar da zaɓuka a watannin afrilu da satumba jam'iyyu biyu na likud ta premier benjamin netanyahu da blue and white ta gans sun sami lashe adadin kujeru kusan iri ɗaya lamarin da ya sa suka zama jam'iyyu mafi rinjaye biyu a majalisar to sai dai ba ɗaya daga cikin jam'iyyun biyu da take da damar samun rinjaye na kujeru 61 da ake bukata domin tsaida shugaban ƙasa waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc somaliya na ɗaya daga cikin ƙasashen da matsalar ɗumamar yanayi ta fi shafa a duniya da kuma suke fama da fari da ambaliyar ruwa ambaliya ta baya-bayan nan ta shafi mutane 547 a cewar majalisar ɗinkin duniya a daidai lokacin da kuma fiye da mutane miliyan biyu suke fama da karancin abinci masana kimiyya da sha'anin abinci sun ce matsalolin na yanayi ko baya ga lahanta shuke-shuke da dabbobi da yake yi yana kuma ƙara yawaitar sinadarai masu guba a abincin da ake nomawa yawan fari kuma musamman yana ƙara yawan guba a masara da dawa da alkama waɗanda su ne manyan abincin da ake nomawa a ƙasar. wani bincike da jami'ar queen ta gudanar a kayan gonan da ake nomawa a somaliya da aka wallafa a farkon wannan shekara ya gano cewa sinadarin flaxtocin wanda aka fi ta ta'allakawa da haɓakar cutar sankaran hanta yana da matukar yawa idan aka kwatanta da yadda yake a tarayyar turai jami'ar ta ɗauki gwaji har 140 daga masara da dawa da alkama a shekara ta 2014 to amma ba a fitar da sakamakon gwajin ba har sai a farkon wannan shekara yawan kwankwadar barasa da 'yan kasar rasha ke yi ya ragu da kusan rabi a cikin shekaru goma da suka gabata inda a yanzu take kasa da kasashen yammaci kamar faransa da jamus kamar yadda wani bincike na baya-bayan nan ya nuna binciken hukumar lafiya ta duniya who ya gano cewa tsakanin shekara ta 2003 da 2016 shan barasa a rasha ya ragu da kashi 43 bisa ɗari a cewar rahoton rasha ta zama babban misali na samun nasara ga sauran kasashe domin su rage yawan kalubalen kiwon lafiya da tattalin arziki da shan barasa ke haifarwa a cikin shekarun 1980 shugaban soviet na lokacin mikhail gorbachev ya yi yunkurin rage yawan shan barasa a kasar inda ya alakanta yawan shan barasar da kuma bayan tattalin arziki da haɗaɗɗiyar ƙasar ta soviet ke fuskanta murtala faru kusan yin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yayin da wani sabon rahoto ke nuni da cewa najeriya ke kan gaba a duniya da ake yin ba haya da fitsari a waje shugaban kasar muhammadu buhari ya yi amfani da ikonsa na zartarwa ya rataba hannu a kan dokar hana ba haya da fitsari a bainar jama'a a kokarin cika manufofi da kudurorin da majalisar ɗinkin duniya ta tsara ta yadda daga yau duk wanda aka kama yana wannan muguwar ɗabi'a a bainar jama'a ko a fili za a hukunta shi dokar ta umarci hukumomi da wuraren taruwar jama'a da su gina wuraren ba haya nan take sannan akwai hukunci da aka tanadar ga wanda ya saba wannan dokar daga abuja ga rahoton da wakilin umar faruk musa ya aiko mana to ganin cewa wannan dokar za ta samu tushenta ne a ma'aikatar ruwa ta tarayyar najeriya na tuntubi injiniya suleiman adamu ministan harkar ruwa ta kasar domin in ji karin haske dangane da yadda za su aiwatar da wannan doka da shugaban kasa muhammadu buhari ya rattaba hannu a kai kuma ya ce kowace jiha ta najeriya za ta bi sahun wannan dokar ta yi dokokin da za su hukunta tare da ladabtar da waɗanda suka aikata irin wannan lafi inda yake cewa zai kunshi abu biyu ne na farko a kokari a canja mutane canja halinsu a jawo hankalin mutane akan illolin da suke shafi tafiye da wata ɗabi'a a jawo hankalinsu su su ga mahimmanci abu su da kansu su hana kansu amma kuma saboda akwai wanda mun san bata gari da ba za su komai aka yi ba za su yi wannan ba dole kuma a yi doka wadda mutane inda suna ganin kawai za su iya kashi a rariya da fitsari to su san cewa ah, laifi ne ma a kuma mutum ana iya hukunta shi a kai to shine dalilin wannan doka kuma na farko doka ta ba da cewa najeriya ta ɗauki kudurin cewa za ta kawar da wato wannan ɗabi'a ta yin kashi a rariya da fitsari ko ina ƙasa baki ɗaya daga nan zuwa shekara ta da biyar wanda yana cikin daidai da kudurin majalisar ɗinkin duniya na abin da ake cewa a turanci sustainable development goals bayan wannan dokar ta ta ba da dama cewa ma'aikata ta biyu ta jagoranci wannan kamfen eh, na maganin wannan al'amari ta kuma ba da damar cewa an kafa wannan yakin wato kamfen din da cewa mutane su amfani da bandaki ba su fito waje suna eh, wannan dabi'a a rariya ba kuma ta ba da dama mu buɗe sakatariya wadda za ta gudanar da wannan aikin to amma a zahiri wata matsala da za a fuskanta shine magana ƙauyuka da waɗansu garuruwa to shugaban ƙasa ya ce kowace jiha ta yi irin wannan doka domin a rika hukunta wanda suka saba ta kana ganin a ƙauyuka da garuruwan da kai bai waye ba za a samu nasarar wannan aiki ba tare da kace na ce ba shine mutane da kansu su dauke wannan ɗabi'a kuma daman jihohi za su yi dokoki wasu ma sun yi abin da a yanzu haka da nake magana na san akwai jihohi kamar nasara da ikiti da jihar jiga ma ta ba da dama cewa a fara tsara wannan doka saboda a yi magani wannan abu amma abu ne da zai ɗauki lokaci muna so mutane su san mahimmanci abu in mutane suka ɗauki ƙudurin suka ƙudurin niyyar da kansu ai maganar ma wai a hukunta wani bata taso ba. ministan albarkatun ruwa na najeriya kenan injiniya suleiman adamu a tattauna da na bayanai da shi a abuja dangane da sabon kudirin doka da shuwa muhammadu buhari ya rataba hannu a kai da zai haramta kamfanoni kin tanadi wurare da za a yi ba haya da kuma 'yan ƙasa da za su yi ba hayan nan ko fitsari a bayanan jama'a umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria matsalolin nigeria kasan su kashi-kashi bambam a gaida umar faruk musa Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar. Badalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da gudunmuwar abokan aiki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a da aka cika shekaru talatin da saka hannu a kan yarjejeniyar mutunta 'yancin yara a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙungiyar kare hakkin yara na ƙasassu a jamhuriyar Nijar, wacce ake kira murnar yara da haɗin gwiwar asusun UNICEF sun kaddamar da zagaye a wasu jihohin kasar da nufin rajistar yara na kasassun da ba a kai su makaranta ba a matsayin wani matakin share fagen basu damar samun ilimin zamani a ƙarƙashin wani shiri na musamman da asusun na unicef ke ɗaukar ɗawainiyarsa. bayan jihar doso tawagar jami'an da ke wannan kididdiga ta isa jihar zander domin tantance adadin yaran da suka cancanci samun wannan tallafi kamar yadda shugaban kungiyar murnar yara jigo a hadakar kungiyoyin nakasassun nijar muhammadu umaru ya bayyana wa wannan shiri ta waya bincike ne muke yi na yaran nakasassu waɗanda ba su ga zuwa lakwal da yaran nakasassu waɗanda ke zuwa lakwal muna son mu san adadinsu mu san kuma ina ne suke mu san kuma bukatunsu saboda muna son mu girka wani babban proje wanda yake kula da kamar abin da ake ce education inclusive. Mm. Education inclusive shine kamar yadda za a yi yara na kasasu su samu zuwa lakol kuma lakol kin anguwa. Kama ba ta an yi musu lakol ta musamman ba, lakol ta anguwa wadda kowane yara suke zuwa ya zamanto su ma yara na kasasun wannan lakol kice suke zuwa. In muka yi bincike muka san adadin su kuma muna so mu ba Eh, kamar uwayen yara mu yi musu wani wayewan kai. Na su gane muhimmancin tura yara na kasasu a lakol. Mm. Sannan kuma akwai kama a kasar kominotar kaman kansila kansila da sauransu eh, dukkan aktarkin nan su ma mu dan faɗakar da su bisa kan muhimmancin eh, sa yara lakol. Mm. Kun lura cewa kamar akwai karancin yara na kasassu da ke daukar eh, karatu a makarantun boko ne shi yasa kuka kaddamar da wannan bincike domin soma aikin shi wannan proje? Eh sosai ma saboda yanzu haka akwai yara na kasassu da waɗanda ba su samun daman zuwa lakwal eh, saboda kamar lakwal na musamman waɗanda ake ce ma ecole specialise a nan jamhuriyar Nijar guda hudu ne. akwai lakul in makahi da ayyamai akwai lakul in kurame da ayyamai maradi da zandar kun ga eh, kuma yawancin yaran suna a ƙauyuka ne kenan ba su samun daman zuwa lakul to shi yasa gwamnati ya kullo da wannan tsarin na integration to duk da integration kin akwai yara da yawa da ba su zuwa lakul shi yasa yanzu haka muke so tare da haɗin gwiwa unicef mu tahiyar da wannan tsarin na education inclusive in an ba malamai horo aka ba da aka gyara lakwal-lakwal ya kamata a ce kenan yara na kasasu duk inda suke su je lakwal in an su eh, shi zai sa yara da yawa su samu zuwa lakwal ga namu ganin. Mm. Yanzu a yanzu binciken naku me ya gano a game da dalilan da ke hana eh, yara na kasasu samun ilimin zamani? To, da da muka hito mun hito da gurin cewa za mu nemi yaro wajen ɗari biyar ne da doso da zandar. amma a dosa kin ma kawai mun yi kusan yaro dubu waɗanda muka samu eh, da suke da suke cikin wannan bukatar kuma a da magaram yau ne muka fara abun gan eh, anket kin saboda shekaran jiya mun yi taro ne tare da masu garuruwa eh, da mutanen meri kuma jiya muka ba anketar horo to a yau kin an yi lansan anket yanzu haka muna nan muna ran gadi ne supervision ne muke yi muga yadda anketar suke hiyar da aikin nasu hmm. to nan da kwana uku ne za su yi anketin kenan eh, zuwa rashin a za mu samu sakamakon eh, adadin yaran da muka samu a nan zandar. Hmm. Shin eh, lokacin da kuka kaddamar da shi wannan zagaye menene su wa yanke cewa akwai wasu wangarin da suka bayanan da suka bayar a dangane da wannan al'amari? Eh to lalle da iyayen da masu garuruwa duka dai sun karfi abun. Eh, saboda mun yi kama mai sashen radiyo a cikin gidan radio mun yi saka labaru na cewa muna kira ga jama'a al'umma ga abin da muke so mu yi kuma muna son su ba da haɗin kai saboda a ci nasara a cikin wannan tsarin. Hmm. To da yawa daga cikin su dai eh, sun ba da haɗin kai saboda anketarkin mu suna ga samu suna shiga cikin gida-gida suna wannan binciken kuma hallo binciken nan muna ga yin shi cikin lakwal-lakwal. saboda akwai kamar cikin lakwarkin ma muna so mu san adadin yaran da suke suka samu damar zuwa lakwarkin saboda su ma a taimaka musu. yanzu shi wannan proje zai ɗauki ɗawainiyar baki ɗayan yaran da aka samu ne zai ɗauki ɗawainiyar eh, basu ilimi? Eto eh yanzu dai abin da muka sama guri kamar yaro ɗari biyar muke so mu eh, mu wannan projen da su. Amma ga yanda abin yake tahiya mun ga alamun kamar Eh, yaran suna da yawa waɗanda suke da bukatu to kun san eh, nauyi ne wanda ya rataya a wuyan gwamnati to gwamnati ma ba za ta iya cewa za ta taimaka ma kowa da kowa ba bale mu kungiya mai zaman kanta za mu iya kokarin mu dai eh, a gwargwadon abin da muka iya sauran sai dai mu bar ma Allah. Hmm. Yaushe kenan wannan project ke fara aiki? abin da muke so kamar zuwa tashin lakol na baɗi ya zamanto wannan projen ya fara aiki. Zahiri menene kuma gurin da za a iya cewa kuke hangen cimma karkashin wannan sabon tsari? Abin da muke hangen cimma shine dai eh, ya zamanto ma'ahinan yara sun gane mahimmancin tura yara na kasassu lakol kuma ya zamanto su malamai sun samu horo isasshe na karantar suwa yaro ko ina yake eh, ya zamanto eh, malamai suna da horon karantar gane cewa lalle dole ne a taimaka ma waɗannan yara na kasasu ta ɓangaren hiddo eh, gyara kasafin kuɗi a wajen kasafin kuɗi ya kamata a yi tanadin cewa eh, lalle waɗannan yaran suna buƙatun littattafai suna buƙatun eh, a gyara lakwal-lakwal suna buƙatan kaza don ka a zanta da buƙatunsu a cikin bajet. Hmm. To shine burin mu ya zamanto su mahukumta sun gane ma'ahin sun gane tunanin cewar idan ma yara na kasassu suka yi karatu eh, ba kasafai ake ganin na sun samu aiki ko na gwamnati ko na kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu ba watakila wasu za su yi dibin kawai bata lokaci ne eh, zai fi kyau yara su tafi su yi bara su samu kuɗi a take yanke abin da ma yake taimaka muna a yanzu haka saboda mahinnan sun gane cewa dai eh, a gwamnati ya ya hidda kaso na ɗaukar nakasassu aiki. To duk dai yawanci waɗanda dai suka yi karatu suka samu diplom gwamnati yana ɗaukar su aiki a jamhuriyar Nijar. Nan dai mun jinjina namu gwamnatin Nijar. Sai dai kamfanoni masu zaman kansu ba su kula da wannan kason da gwamnati ya hiddo bisa kan doka eh, tsarin doka. Watar dokar ta ce duk lokacin da za a ɗauki mutum ishirin aiki ko a kamfani ko a gwamnati to ya kamata a ce kashi biyar cikin ɗari ya zamanto eh, daga cikin da kasasu to wannan shi gwamnati yana kula da wannan tsari amma kamfanoni masu zaman kansu ba kasafai suke kula da wannan tsarin ba hmm. to lufetu ke gwamnati yana kula da wannan tsarin yana ga taimakawa ma'aikatan yara suna sun dan fara ganewa kuma suna ba abin muhimmanci eh, to yana dan taimaka mu tsarin kiran da nake yi dai ya zamanto ita al'umma da al'ummar da gwamnatin duk dai su ba da haɗin kai tunda su ne ya kamata su hiddo yaran eh, su tura su lakwal ita kuma gwamnati ya kamata a ce ta ba da kama eh, kula musamman ta wajen eh, finansama kamar tallafi na wajen tallafi saboda yawancin yara kun ga akwai da wani tsari wanda kamar yara yan talakawa ana ba su alokacin in sun kai college Alawus kenan to ya kamata a ce yara na kasasu tun ma firimar. gwamnati ya hindo wani tsari wanda zai tallafa musu saboda suna da bukatu na musamman waɗanda sauran yaran ba su da. To sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi. A madadin shugaban ƙungiyar murnar yara ta jamhuriyar Nijar Muhammadu Umaru da dukkan abokan aiki ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima. A gaida Sule Mumuni Barma da Shirin na kasa sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana. Da jaridar daily guide muke so ma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta yau shine an sake zaɓar ghana zuwa hukumar zattarwar ƙungiyar unesco jaridar ta ce an sake zaben kasar ghana zuwa hukumar zattarwa na ƙungiyar unesco da wannan ghana ta shiga cikin human mai mambobi 58 na kungiyar majalisar ɗinkin duniya tsawon wasu shekaru guda hudu ministar ilimi dr matthew puku prempe shine aka zaba baba hamayya a babban taron unesco na cikon 40 a birnin panis a ranar laraba 20 ga watan nuwamban shekara ta 2019 a matsayin wakili a kan hukumar sai kuma jaridar daily graphic wacce ta ruwaito cewar Professor Jampo da Dr. Butaka da su fuskanci kwamitin jan kunni na jami'ar Ghana. Jaridar ta ce kwamitin gano gaskiya da aka kafa domin binciken zargin da ake na yin lalata da ɗalibai a jami'ar ghana domin a ba su damar cin jarrabawa professor ransford jampo da dr paul butiko duk an bayar da amincewar cewar su biyun nan su fuskanci kwamitin jan kunni na jami'an wani jawabi da aka gabatar a ranar laraba 20 ga watan nuwamban shekara ta 2019 da rakata ministan kula da harkokin jama'a stella amuwa ya nuna cewa bincikensu da kwamitin ta ya gano shaida na karya ka'idodi na kyawawan ɗabi'u da mutunci na jami'ar. Mun leka jaridar ganiyar Times ko wannan labarin ne ke sahun na gabanta. marasa rinjaye na sokan masu rinjaye dangane da janyi tattaunawa akan tsarin kuɗi na gwamnati. jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki sun zargi bangaren masu rinjaye da kin gabatar da kansu a zaman jiya na majalisar domin tattaunawa a kan tsarin kudin gwamnati na shekara ta 2020 wani jawabi da shugaban marasa rinjaye haruna idris ya sa hannu ya kuma gabatar na nakara jiya ya nuna cewar irin waɗannan halayya na masu rinjayen ya yi dalilin janye zaman jiyan ɗin domin sake nazarin abin tattaunawar har yau a jaridar ta ghanaian times wannan labarin ne ma'aikatar kashe gobara ta kasar ghana ta sallami jami'anta guda bakwai jaridar ta ce ma'aikatan kashe gobara su bakwai ma'aikatar ta sallama daga aiki a dalilin waɗansu laifuka daban-daban da sun yi cikin watanni goma da suka wuce da kuma wannan labarin muka so karshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Madalla a gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma sai rayuwar da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai jihar Kampala na lamadorin jihar Gizawa Najeriya. Ina taya gwamnonin da aka zaɓa a jihar Bayelsa da kogin murna game da wannan cin zaɓe kuma su kammaci halin da al'ummar su suke ciki su yi tsoron Allah su gudanar da aiki da dukiyar da ake ba su. Salamu alaikum suna na Abdullahi nan Ajiri daga jihar Yobe a Bursari Local Government. Da farko ina miƙa ajiyar ɗin mutuwar da aka samu a yankin jihar Zamfara sakamakon yarjejeniyar da aka bulla ina ne ta kwana yan dindiga da suke hare-hare a jihar zamfara yau allah ku annabi su zauna lafiya su kawo makamai a zauna lafiya assalamu alaikum sakin hausa rediyon amurka sunana dan lamijo kadara jihar neja nigeria ina kira da wani jihar neja a halin gaskiya zaben ga zuwa da zai na kananan hukumomi ya kamata mu duba wanda ya cancanta ba fati za mu bi ba bai kamata mu bi fati ba mu duba wane ne wane ya kamata mu yi nazari wallahi <coughs> mu je mu bi fati muka bi fati ta shi wannan ba siyasa bane ya kamata mu zabe wanda muka gani ya dace assalamu alaikum mai amurka daga alhaji mani dan uwa mai Allah da cikin garin Jega don Allah dan majalisar tarayya ina roƙonku bisa ga roƙon da buhari ya yi ko gaggauta sama doka ta masu jan hanci da rashawa a yi kotunan da ya ce za a yi don allah ku sa hannu ba ga abin da zai gudanarwa mu don muna son allah ta taimaki najeriya da 'yan najeriya kafin mi sallama ga murtala da labarai amma wannan karan a takaice. jami'in jakadancin amurka gordon sandland ya shaida wa zaman sauraron bahasin tsige shugaban amurka donald trump a jiya laraba cewa duk da yake shugaban ya musanta to amma da akwai sharaɗi da aka gindaya a 'yan watannin baya cewa kasar ukraine za ta sami tallafin soji ba har sai ta buɗe wani bincike da zai taimaka wa trump a siyasance 'yan jam'iyyar democrat da ke neman tsayawa takarar zaben shugaban kasar amurka na shekara ta 2020 sun sami damar ƙarshe ta tsayawa bayanar jama'a a jiya laraba a lokacin da suka gudanar da wata muhawara a kudancin jihar georgia tsohon hafsan soji benny gantz ya faɗawa shugaban isra'ila rivin rivlin a jiya laraba cewa ya kasa kafa gwamnatin haɗin gwiwa lamarin da ya tabbatar da buƙatar 'yan ƙasar ta isra'ila su yi zaɓe karo na uku a cikin wannan shekara bayan rikicin siyasa ya dabaibaye gwamnati. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Toro. Kada manta za a iya aiko mana da saƙonni a ko da yaushe ta hanyar imel ta adireshinmu hausa-service at ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara huɗu biyar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Murtala Faruku sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni mu na wannan lokaci. Ni Muhammad Hafiz babala daga nan birnin Washington DC ke cewa muni lafiya.